inda malam ya karanta mana aya ta goma nan ne muka tsaya cikin karatu a jiya kafin wannan aya ta tara Allah tabaraka wata'ala yana ba mu labari na al'ummomi yadda manzanninsu suka yi fama da su Allah ya ba da labari alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum shi labari bai zo muku ba na waɗanda suke gabaninku qaumi nuhin mutanen annabi nuh wa adin wa samud da adawa da samudawa na min ba'dihim da waɗanda ke bayan su la ya'lamuhum illa Allah waɗanda babu wanda ya san adadin wannan karni karni da Allah yake aiko manzanni cikin bayinsa sai Allah shi kadai ya sani ja'atun rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo mutu da wato shaida da shiriya daga Allah da hujjoji faraddu aydiyahum fi afwahihim amma sai suka yi tawaye suka mayar da hannayensu akan bakunansu wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi suka gaya manzannin nasu cewa lalle su sun kafirce da abin da manzannin suka zo da shi wa inna lafi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib suka ce wa manzannin su suna ma kokonto game da abin da suka zo musu da shi suna cikin wato riba shine shakku da kokonto ma'ana suka yi tawaye suka kibin Abin da manzanni suka zo da shi daga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ba mu labarin irin abin da ya gudana na mai da magana tsakanin manzannin da kuma mutanensu ita ce aya da mana karanta aya ta goma kala ta rusuluhu waɗancan kafirai suna cewa suna kokonto game da cewa shin abin da aka kira su zuwa gare shi na bauta Allah shi kaɗai, gaskiya ne manzannin suke kiransu zuwa ga tauhidi zuwa ga ɗa'a? suka ce suna kokwantan wannan qalat rusuluhum sai manzanni suke gaya waɗannan mutanen manzannin na suke gaya musu afillahi shakkun yanzu akwai kokonto a cikin al'amari na kadaita Allah da bauta na cewa a zo a bauta wa Allah fatiri samawati wal ard Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa shi aka ce ku zo ku bauta wa har kuna cewa akwai kokonto a cikin wannan al'amari ma'ana kaifa yutasawwar zalika ta yaya ma za a suranta cewa kiran da ake muku zuwa ga wata Allah shi ɗaya abin kokonto ne a ciki alhali kun yarda da cewa Allah gaskiya ne kun sa akwai wanda ya halicci dukkan waɗannan halitta ɗin domin fitra ma tana tabbatar da samuwar Allah fitra shine abin da Allah ya sanya a cikin bayinsa wato ‘yan adam na jin cewa akwai Allah babu wani ɗan adam face a kowane fitra tare da shi da wannan ake haihuwarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari yace kullu mauludin yuladu ala fitra duk abin haihuwa ana haihuwarsa da wannan fitra ne saboda haka abu ne wanda yake tabbatacce a cikin zukatan bayi jin cewa akwai Allah bayan haka kuma ga shaida nan an wato shaida kauniya wacce take Allah ya yanke hanzari ga bayi shine waɗannan halittun da suke duniya da yadda al'amuran suke gudana lalle dukkan mai hankali ya san cewa akwai wanda ya halici waɗannan halittu domin ba za su kasance haka kawai ba sannan al'amarin halittu mai ban mamaki yana nuna ƙudura da iko na mai halittarsu shine suke cewa da su fafiri samawati wal ard Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa ya kage halittarsu daga babu shin har akwai wanda zai yi kokonto game da al'amarinsa ya yad'ukum Allah ta'ala da yake kiran ku liyaghfira lakum cewa ku yi imani ma'ana ku daina shirka ku yi aiki na kwarai domin ya gafarta muku min zunubikum daga zanubanku wa yu'akhirakum kuma yayi muku jinkiri ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali lokaci abin kididdigewa abin ambato ai ila waqtin muayyan inda Allah ta'ala zuwa ga lokacin da Allah ya ɗeba kowace halitta na rayuwa a wannan bayan ƙasar saboda haka manzanni suke gaya wa mutanen cewa Allah da muka ce ku bauta wa shine dai wannan da ya halitta sammai da ƙasa kuma shine wanda wato yake kiran ku cewa ku zo ku yi imani domin ya yafe muku zunubanku kuma ya jinkirta muku zuwa ga lokacin da yake abin ambato ma'ana ajalinku in ya cika ku koma zuwa gare shi kuma ya muku hisabi wanda yawa wa Allah da'a Allah ya bashi gidan aljanna wanda kuma yayi shirka yayi sabo Allah ya sanya shi a gidan wuta shine ajalin musamma din ma'ana lokaci abin kayyadewa shine ajalin da Allah ya ɗeba kowane bawa ya rayu a ciki kuma ya koma zuwa ga Allah sannan sai Allah yake bada labarin amsar da su waɗannan mutanen suka mayar ga manzanninsu qalu abin da suke cewa na farko suka ce in antum illa basharun misluna ta yaya za mu yarda da ku mu yarda da maganar ku alhali ko mutane ne irin mu ai ma antum fi surati wal hay'ati illa basharun mana ko gashi halitta ku mutane ne mun san asalin ku cewa ko tare da mu kuke misluna irin mu kuna ce kuna sha mana suna ganin ba su da bambanci da manzannin wajen ɗabi'a ta ɗan adamtaka wannan yana cikin abin da suka yi inkari mana suka yi radde cewa ba za su imani ba saboda ai manzannin Allah ya aiko mutane ne to amma Allah ya bayyana hikima na aiko mutane manzanni shine domin su iya mu'amala da ƴan uwansu mutane walau ja'alnahu malakan yace la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma da Allah zai aiko manzo ga mutane ya zanto mala'ika ne sai dai zo a sura ta mutane saboda in mala'ika ya zo a surarsa ta za a iya mu'amala da shi ya yi wa mutane wa'azi ga yadda Allah ya halicce shi ba irin ta dan adam ba halittarsa to kaga Allah yana da hikima ya aiko mutane domin ya zama sun iya mu'amala da 'yan uwansu sun musu bayani da irin yaren da suke ganewa da kuma ɗabi'arsu ta yadda za su iya fahimtar su to abin da suke inkari na farko shi ne cewa manzannin mutane ne suna inkarin ba za su imani ba cewa manzannin mutane ne abu na biyu suka ce na an tasudduna amma kana yabudu aba'una kun zo ne dan ku kawar da mu ku tare mu gabarin bautar abin da muka tadda iyayenmu suna yi ma'ana hanyar da iyayen suke kai suna ganin manzannin sun zo ne su kawar da su daga wannan hanya saboda haka ba za su yi imani da manzannin ba su sun tsaya a kan abin da suka tadda iyayensu a kai, sannan abu na uku suka ce fatuna bi sultanin mube kuma dai muna so in har kun za mu imani da ku kuna ta ku manzannin Allah ne ku zo mana da hujja mabayyaniya ku zo da wani wata ayar da za ta nuna cewa daga Allah kuke ma'ana ku zo mana da mu'jiza wani abin da yake shaida ce cewa daga Allah kuke tunda manzannin Allah Allah yana ba su mu'jiza abin da yake gagarar bayan irinsa saboda haka abu uku suka mai musu da martani da shi na farko cewa ai mutane ne ko irin mu saboda haka mai bambanta ku da mu ɗaya kenan na biyu suka ce kawai so kuke ku hana mu bin hanyar iyayenmu ku kawar da mu barin asalin abin da muka tadda iyaye kai na uku suka ce in ma za mu yi imani ku kama na shaida fa'tuna bi sultanin mubin ay bi burhanin zahirin wa hujja wadhiha da hujja mabayyaniya wadda in mun gani za mu yadda cewa daga Allah kuke Allah ne ya aiko manzanni suka ce gaba da yi musu bayani kada ta lahum qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah ولكن الله يمن على من يشاء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ta'ala yake ba da labarin abin da manzannin suka mayar musu da amsa cewa qalat lahum rusuluhum manzanni suke gaya wa mutanen nasu cewa in nahnu illa basharun mithlukum gaskiya ne ma'ana suka amsa musu abubuwan da suka faɗa suka mayar musu da amsa cewa abu na farko eh lalle mu mutane ne irin ku in nahnu illa basharun mithlukum mutane ne irin ku tabbas sai dai kuma al'amarin yadda yake shine walakin Allah munnu ala man yasha'u min ibadi. Allah yana yin baiwa zaɓi ga wanda ya ga dama a cikin bayansa yana zaɓa ya aiko shi a matsayin manzo kuma Allah yana aiko manzo ne daga cikin mutanen da ya tashi a cikinsu ma'ana irin irin jinsin mutanen kuma izo musu da irin yaren da suke fahimta saboda haka al'amarin cewa mu mutane ne ai eh mutane ne amma kuma Allah ya zabe mu domin ita wato annabta ko manzanci zabi ne na Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara zabin na Allah ne ba ko kuke zaba ba Allah ne yake zaba cikin bayinsa wanda ya ga dama saboda haka an annabta ba wai a magana ce ta cewa ko wanda ya fi kowa kaza ba a'a zaɓin da Allah ya ga dama shi yake yi saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne kasancewar mu mutane ne irin Allah ne ya zaɓe mu kuma ya aiko mu zuwa gare sannan kuma kasancewar kuna neman aya to mu ai dama manzanni sunan mu an aiko mu gaya muku al'amari kuma a hannun Allah yake wa ma kana lana an natiyakum bi sultanin illa bi iznihi ayar da kuke cewa mu ba mu da iko mu kawo muku sai da izinin Allah in Allah ya ga dama shine zai ba mu abin da za mu nuna muku na matsayin shaida ma'ana mu'jiza amma mu ba mu iya ƙago ta daga kanmu mu'jiza ta Allah ce shi yake hukuntawa sannan kuma ya nuna muku abin da ya so na aya cikin ayoyinsa in kuma ya ga dama sai ya nuna muku abin da kuke nema in kuma ya ga dama sai ya kawo ayar da za ta tabbatar da shaida cewa manzo ne daga Allah shi wannan manzo ne ko da ba irin wanda su suka nema ba ko da ba irin yadda wanda suka nema ba wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna manzannin suka ci gaba da cewa ga Allah ne masu tawakkali mummune suke dogara ga Allah ne mummune suke dogara ma'ana ba za mu daina wannan wa'azin da muke yi da kiran ku zuwa ga hanyar gaskiya ba ko mun dogara ga Allah mun dogara ga Allah duk abin da zai faru mu Allah ne madogaran mu wa malana Allah na tawakkala wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون suka ci gaba da bayanin cewa wa malana alla natawakkal ala Allah me ke gare mu mana me zai hana mu dogara ga Allah mu ci gaba da dogara da Allah dama gare shi muka dogara wa kad hadana subulana alhali kuma Allah ya shiryar da mu tafarkin mu na shiriya walhal annahu ta'ala arshada kullam minna sabilahu wa min hajahu! Allah ya shiryar da kowane daga cikin mu hanyar da zai mu Allah ya tsora mu akan hanya ta shari'a saboda haka mun dogara ga Allah kuma ba za mu daina abin da muke kai ba fadin su cewa sun dogara ga Allah suna bayyana wa mutanen ne cewa za mu ci gaba da yin wa'azi da kiran ku zuwa ga hanya ta shari'a in kun yi imani wannan amfanin ku ne idan kuma kuka yi tawaye ko imani shi ma dai ku ne za ku ga natija sakamakon abin da kuka aikata mu dai mun dogara ga Allah suka ce wala nasbiranna ala ma azaytumuna wannan kuma yana ƙara fito da ma'anar tawakkalin cewa mutanen suna kokarin cutar da waɗannan manzanni da mabiyansu saboda haka suka ce wala nasbiranna lalle tabbas wallahi za mu ci gaba da hakuri ala ma azaytumuna akan abin da kuke cutar da mu da shi ma'ana mutanen ba iya magana suke ba a hadda yin mu'amala ta cutarwa ga manzannin da kuma mabiyansu saboda haka ke gaya musu cewa za su ci gaba da haƙuri akan abin da suke musu na cutarwa wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun kuma ga Allah ne masu dogaro za su dogara dama dai duk wanda yake son ya samu madogara wacce zai samu mafaka shine ya dogara ga Allah subhanahu wataala domin Allah zai isar masa dukkan wani wanda zai cutar da shi Allah zai ba kariya da kuma tsari amma duk wanda ya dogara ga wani ba Allah ba tabbas babu wanda zai iya tsare shi ya kare shi in ba Allah ba shi kadai subhanahu wataala saboda haka suke bayyana musu cewa ga Allah kadai muka dogara kuma gare shi dukkan masu dogara suke dogara waɗanda suke neman wato madogarar ta zama musu ta ba su duk abin da suke bukata na kariya yadda babu wanda zai iya cutar da su saboda haka suka mai da al'amarin su ga Allah subhanahu wataala ibn al-jawzi yace wa inna ma nafa ala hada wa amsalihi ala nabiyina Allah ta'ala yana ba wa manzan Allah ne labari sallallahu alaihi wasallama da abin da ya gabata na manzannin baya li yaqtadiya biman qablahu fi sabr dama Allah ya gaya masa ya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala la tastajil lahum Allah ya gaya manzan Allah ya haƙuri irin yadda ulul azmi manzanni manya manya na baya suka yi haƙuri to nan Allah yana ba shi labari irin a yadda manzannin suka yi haƙuri da abinda ya same su daga mutanensu na cutarwa ko dai wajen eh, cutarwa ta baki wajen magana ko kuma cutarwa ma a jikinsu da kuma wato mutuncinsu cutarwa ga iyalinsu da makamantan da mabiyansu da makamantan shi saboda haka Allah ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa irin yadda suke cutar da kai ai na baya ma haka abin ya kasance kaga labari ake bashi dan a ƙara masa juriya da haƙuri ya ci gaba da wa'azi irin yadda na baya su sun gamu da wannan kalubalen amma suka yi haƙuri suka ci gaba da tsayawa akan gaskiya da kuma kira zuwa gaskiya Allah ta'ala yake wa qala alladhina kafaru alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la na fi millatina فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد الله تبارك وتعالى بان ياي بيان abin da ya gudana na magana tsakanin manzanni da mutanensu irin yadda suka dinga jidali su mutanen suna wato mayar da magana ga manzannin sai Allah yake ba mu labari wa qala alladhina kafaru li rusuli a ƙarshe su waɗannan kafirai abinda suke gaya wa manzanninsu shine dai abinda aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa za su da shi daga makka dan a sake nuna masa cewa dama haka al'amarin yake idan suka masu wanzanni suka zo suna wa'azi ko masu wa'azi suna wa'azi to mutane bayan jayayya a ƙarshe dai abin da yake kasancewa shine ƙoƙarin fudda su daga gari wa na na kafaru Allah ya ce waɗanda suka kafirta sai suke cewa li lihim ga manzanninsu lanukhrijannakum min Arzina. lalle wallahi sai mun fudda ku daga wannan ƙasar daga wannan ƙasar tamu amin madinatina wa diyarina a il garin ruwan mu sai mun fidda ku sai dai ku je wani wajen aw la ta'udunna fi millatina ko kuma in dai za ku zauna a cikin mu ku bi irin hanyar mu ku dawo irin hanyar mu ku bi ta in kun yi haka shine za mu zauna lafiya tunda ai manzannin sun ce za su ci gaba da wa'azi za su yi hakuri to kenan ba za a daina abin da ake ba su kuma ba su yarda ba su waɗancan kafira saboda haka suke gaya wa manzannin cewa da ko da mabiyanku ko dai mu hujja ku daga garin da kuke tunda ba za ku daina wa'azin ba ko kuma ku dawo zuwa ga addininmu aw la ta'udunna fi millatina malaka ta wa hada kulluhu tasliyatan lin nabi sallallahu alaihi wasallama yasbira ala adal mushrikin duk wannan Allah ta'ala yana tasriya ma'ana yana rarra shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana ba shi labarin abin da ya gudana a baya saboda shi ma irin yanayin da ya samu kansa a ciki kenan kamar yadda Allah ya bada labari mutanen Makka suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka dama suka Allah ya ba da labari abinda suka aikata kenan suna suna makirci su kafiran makka liyuthbituka ko dai su daure ka ta ana kama fita ko ina ka daina wa'azi aw yaqtuluka ko su kashe kashi kenan a huta da kai a faɗarsu kenan au yi kulijuka ko su fudda kai daga gari ma'ana dai ba za su yarda a ci gaba da wa'azi da faɗa gaskiya ba sai sun hana ta kowace hanya amma Allah yana mai musu da makircin wayan kuruna wayan kuruna Allah yana mai musu da makircin da abin da suke kulla Allah yana gani kuma yana sanar da manzansa alaihi salatu wassalam wallahu khairul makirin Allah shine mafificin wanda yake shirya wato dabara ga masu aikata irin wannan makircin kuma haka mutanen annabawan baya suka fara ga mutanen annabi shu'aib ne suka ce da shi cewa suka yi lanukhrijannaka ya shu'aibu wal ladina amanu ma'aka min qaryatik lalle kai shu'aibu lalle wallahi sai mun fudda kai da kai da mabiyanka daga wannan garin ma'ana ba za su yarda a ci gaba da wa'azi ko kuma da bauta wa Allah shi kadai ba haka kuma mutanen annabi lut suka ce da annabi lut akhriju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun ma'ana dai haka sunnat take duk wanda zai kira zuwa ga gaskiya ko cewa a gyara to yana fuskantar wannan kalubalen ko dai a ce za a kashe shi ko kuma a ce dama ɗaure wannan abu ne wanda yake an saba da shi duk mutanen da suke mutanen kirki ba a kyale su sai a ce a ɓoye su a ɗaure su ko kuma a kashe su baki ɗaya ko kuma a ce su bar garin a fidda su da ƙarfi da garin da suke saboda me su waɗancan waɗanda ba sa son gaskiya idan suka gabata da hujja to iya wannan ita ce abin da za su yi riko da shi shine abin da za su yi riko da shi sannan faɗin Allah ta'ala aula ta'udunna fi millatina ko ku dawo cikin addininmu nan ada ba yana nufin ku dawo kan abin da da kuke kai ba ba shi yake nufi ba ba wai dawowa daga abin da da suna yi suka daina ba su dawo a'a ba haka yake nufi ba nan ada yana nufin tsara ne ko ku zamo irinmu dan da dama mara gaskiya haka yake to kai in ba za ka daina kaza ba to sai dai ka yi irin abin da muke yi in kana so mu zauna da kai to haka mabannata suke ba sa so su ga mutane sun zama mutanen kirki in dai ba za a yi abin da suke kai na barna ba sai ga ya dame su ko da ko ka rike bakin ka ce a ni ban da ni ba zan yi ba kamar yadda wani dan uwa yake ba da labari mutumin kirki yana aiki ne a wata ma'aikata a nan kasar ta abin da ake cewa audit irin binciken nan ana tura su je su yi bincike a ma'aikatu za su je idan misali gwamnati ta kawo kaya ko za a yi bincike a wani abin da za su je to bisa al'adar 'yan najeriya an je sai an ba da wannan cin hanci shi ba cewa ya kar a ci hancin ba ba Shi a yi shi kawai ce a yi ni ba na bukata an sun je da abokan aiki sai ce kun kun kaza ni ba na so shi ba zai abin amma sai saboda su ba sa so ya zama su ne suke rashin gaskiyar sai su karɓa har da sunansa sai su sa masa akawun ɗinsa to shi da damuwarsa shine tun da su sun san suna kan barna dama al'ada mabarnaci ba ya so ya zama shi kada ya barna sai ya nemi abokin tafiya to kaga irin wannan wato shine abin da suke ta ko ku yi irin abin da muke yi ko kuma to za mu ga yadda za mu yi magani kuma wannan abin da yake faruwa kenan to da dama waɗanda suke son su yi gaskiya suna cikin damuwa kwarai da gaske a wannan ƙasa ba ce a kai fa kace abin da suke kai a kai ba ruwan ci a kai kace ba ka so amma sai a ce dan me saboda ai kai kana nuna kai kenan wato na kwarai ne su ne na banza to ai hakan ne su ne ba na kirkin ba to su ba su yarda a zama su kadai ne wanda yake ba na kirkin ba dole kai ma wanda kake so ka kwatanta sai an yi maka in ba haka ba wallahi sai ka bar wajen wannan al'ada ce sananniya ka tambayi dukan ma'aikata duk inda ake aiki kace kai a'a za ka yi gaskiya to lalle za a rika jin ka kuma sai an nemi yadda za a yi a yi maka makirci dan a cutar da kai kawai saboda ne amma in kana bin su dama mabalanci ne irin shi kenan to sai a zauna lafiya ai dama tare aiki to wannan al'adar mutanen da suke marasa kirki kenan kokarin cewa lalle yadda suke mabarnata ma wanda suke ba kan hanya ta daidai ba kowa ma suke so ya zama haka kuma a bisa tilas a bisa tilas cewa ko wani lokaci ma ba sai kake so su daina ba a ka kyale ta samu ido. amma dan me kai ba za ka yi ba to haka mabaranta suke cewa a dawo akan abu irin hanyar da suke kai abu irin hanyar da suke kai shine ma'ana ta'udunna anan ada anan yana nufin sara ku zamo irin mu ma'ana ku daina abin da kuke kai na imani da tauhidi da shari'a ku dawo ku ci gaba da shirka da barna irin yadda suke kai haka suke kiran sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana hukuncin da zai yanke akan irin waɗannan mabarnata fa auha ilaihim ai sai Allah yayi wahayi zuwa ga manzannansa cewa fa'awa ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimina za mu halakar da azzalimai ma'ana waɗannan waɗanda suke cewa za su fidda ku daga garin da kuke to za mu halakar da su mu tafiyar da su mu ba ku mallakar garin baki daya yace wala nuskinannakumul arda min ba'di wannan kasar da suke takama cewa ta su ce garin su ne to za mu gadar muku da wannan kasar su kuma za mu tafiyar da su tunda ba za su je da barna ba za mu halakar da su mu tafiyar da su sannan kuma mu gadar muku da ƙasar ko ma tsin dan mu gane linan zura ta ta'malun kuma mu ga yaya za ku aikata kuma din jarraba ce in an san tafi din an ba ku ƙasar kun zama shugabanni to sai mu gwada mu ga ku kuma yaya za ku gudanar da al'amarin ƙasar wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihi za mu gadar muku da ƙasar bayan shuɗewar mun tafiyar da su mun halakar da su kamar yadda Allah yake wala سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ومن جدوا الله يا القوري يا حكم تسوى من ظنن سوني ماسو نصرا وإن جندنا لهم الغالبون كما wato jama'ar Allah ta waga ta sune masu galaba Allah ya yi alƙawari kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz Allah ya rubuta cewa lalle shine mai galaba duk da yadda azzalimi suke nuna suke ganin suna da ƙarfi suke da cewa da sauransu zo Allah ta'ala ya hukunta akwai lokacin da zai tafiyar da su ya gadar da kasar ga masu imani ya gadar da kasar ga masu imani su ma din jarraba ce gare su to kuma a gaya za su aikata a gaya za su za su yi irin na waɗancan don wai al'amari ne da yake dan adam ɗabi'arsa in ya samu matsayi ya samu girma ya samu mulki to kuma sai ɗabi'ar ta canja wataƙila da yana mutumin kirki daga baya in ya ga yanzu yana da iko kuma sai kaga ɗabi'ar ta wannan abin nan ta motsa to kaga kenan jarabawa ce yanda waɗancan suka tafi kai za ka bi hanya ta daidai ko za ka bi irin abin da sai kai saboda haka Allah ta'ala ce zalika wannan tafiyar da azzaliman da zai yi ya gadar da ƙasar ga masu imani liman kafa makami zai yi haka ne ga wanda ya ji tsoron tsayawa gaba gare shi ai kafa makam al-makam yi dai. Allah ta'ala yawan kiyama ya ji tsoron aiwarsa a gaban Allah a gobe alkiyama ma'ana wannan halakar da azzalumai da Allah ce zai yi sannan kuma ya gadar da kasar ga masu imani to wannan zai faru ne ga waɗanda wato suke tsoron tsayuwa gaba ga Allah ma'ana suka yadda su tsaya akan hanya ta daidai domin ko da waɗannan in aka gadar musu da kasar suka yi barna su ma hakan dai Allah zai tafiyar da su amma in suka ji tsoron tsayuwarsu a gaban Allah suka yi abin da yake na kwarai to kuma Allah ta'ala zai ƙara wato ni'imta su da su da zuriyar su ci gaba da mallakar ƙasar zama su ne jagorori haka Allah ya alƙawari shi ne faɗin Allah ta'ala fa amma man faza wa asar al-hayata dunya yake fa innal jahima hiya al-ma'wa sai ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa kenan abinda ake nufi tsoron tsayuwa gaban ubangiji shine ka gyara zuciyarka ka hana ta alhawa saban Allah da bin abin da yake ba daidai ba in kai haka to Allah ta'ala ce fa innal jannata hiya al-ma'wa zai gadar maka da kasa sannan aljanna a gobe alkiyama ta zama ita ce makomarka kuma haka Allah yake wali man khafa maqama rabbih jannatani wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa kaga amsa ita ce a waccan ayar wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa ko ransa aikata san zuciya to Allah zai gadar masa da aljanna bal ma yake jannata ne aljanna wato guda biyu saboda haka Allah ta'ala kamar yadda ya faɗa a waccan ayar da muka karanta a baya a wannan sura mai albarka yana gadar da ƙasa ne ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari suka yi aiki na kwarai mana in Allah ya bayi ni'ima suka rike ni'imar sai Allah ya ci gaba da wato ni'imta su in kuma suka juya baya sai Allah ya tafiyar da su kamar yadda ya tafiyar da waɗanda suka gabace su zalika liman khafa makami wa khafa wa'id kuma ga wanda ya ji tsoron wato azabar Allah na narko da Allah yake gargadi cewa duk wanda ya saba masa zai yi masa azaba wanda ya ji tsoron wannan tsayuwarsa a gaban Allah da kuma azabar da zai fada in bai bi Allah ba to ga abin da Allah ya masa alkawari shine zai gadar masa da kasa ya tafiyar da waɗannan masu barna shi ya gadar masa da ƙasa Allah ta'ala ya ce wasu واستفتحوا وقال كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يفيضه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله تبارك وتعالى yake bayani game da wato manzannin da suka wato kira mutanen su zuwa ga shirya suka yi musu tawaye taftahu ma'ana istaftahu ma'ana suka nemi nasara a wajen Allah suka nemi Allah ya kawo musu dauki istansarat ar-rusul Allah ta'ala suka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala akan waɗannan al'ummar da suka bijire suka ki imani wastaftahu Malamin suka ce wannan wastaftahu idan ka jingina wa manzannin kace suka nemi buɗi ko kuma nasara daga Allah taimako daga Allah yana nufin akan abin da su waɗancan mutanen suka yi na tawaye da kuma ƙoƙarin cutar da su da suka ce لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا wato suna so tilasta musu da ƙarfi cewa ko dai ma'ana su fidda su daga ƙasar kaga fitarwa da ƙasar shi ma ai wato cutarwa ce ko kuma a'a su tilasta musu su aikata shirka wanda wannan kuma shine ma babbar illar ko babbar cutarwa to saboda haka suka nemi taimakon Allah akan waɗannan mutane ai istaftahta rusul ala umamiha sun nemi taimakon Allah cewa ya taimake su ya ba su nasara akan waɗannan azzalumai kuma dama Allah ya alƙawari domin Allah ya ce fa awha ilayhi rabbuhum kan adh-dhalimin Allah dama yi musu wahayi cewa in dai ba su imani ba suka ci gaba da zalunci za mu halakar da su saboda haka manzannin suka nemi taimakon Allah akan waɗannan mutane wasu malamai suka ce a'a wasaftahat anan ana nufin su mutanen ne wannan azzaliman suke neman wai buɗi daga Allah tsakaninsu da mutane da manzannin cewa in gaske ne to Allah muna roƙo ka yi hukunci ka raba mu gani ka yi hukunci dan mu ga gaskiyar su ma'ana istaftahat sun nemi buɗe a wajen Allah buɗe ma'ana sun nemi Allah ya yanke musu wannan hukuma shine faɗin Allah Allahumma wa qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa wa atina bi azabin shine istifta ko masu wa'azi ba za ku daina zuwa kun ce wai akwai azaba ba to ya Allah muna neman kai kawo kawai wato yanke hukunci tsakaninmu da da manzannin nan in gaske ne in kana hadha huwa al-haqqu min indik in wannan manzannin kai ka aiko da su to fa amtir alaina hijaratan min as-samaa yi mana ruwan duwatsu daga sama shikenan ma abota kaga sun nemi cewa a yanke hukunci kawai to mutanen a wai suna da azabin alim ko azabar da suke cewa akwai ta mai tsanani mai radadi a kama mana ita mu gani shikenan sai ya zamo kaga shikenan mun yarda kenan gaskiya ne to shine wastaftahu ji wasu malamai suka ce ko dai manzannin ne suka nemi buɗe a wajen Allah Allah ya kama su dauki akan waɗannan azzaliman kamar yadda Allah ta'ala ya ce in tastaftihu faqad ja'akum al-fath lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman Allah ta'ala ya kama su dauki akan waɗannan mushirikai na makka mana ana nufin alhukum baina alqasmain a yanke hukunci tsakanin masu husuma guda biyu saboda haka suke neman Allah kama su ɗauki. ko kuma manzannin suke cewa in gaske ne abinda kuke faɗa to Allah din ki yanke hukunci mu gani muna neman buɗe daga wajen Allah yanke hukunci ma'ana shi kenan a yi hukuncin da ake kuke faɗa ɗin don magana ta wuce sai Allah ta'ala ce wa khaba kullu jabbarin anid lalle ko dai in manzannin ne suka nemi buɗe, to kaga in sun roƙi Allah Allah yana amsa wato roƙon manzanninsa zai kawo musu ɗauki cikin gaggawa me zai faru shine wa khaba kullu jabbarin ani ma'ana dukkan wani jabbiri mutakabbiri mai girman kai anidi wanda yake mai karkacewa ga barin gaskiya to khaba ya taɓa ya ta in har bai yi imani ba har manzannin ko manzan da ya zo ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka yanke hukunci tsakanina da waɗannan mutane to ai wasa ba kullu jabbarin hari daga nan dukkan wani jabberi ma'ana wanda yake mai girman kai wanda ya karkace gabarin gaskiya to ai ya tabi yayi asara khaba ma'ana hukuncin da Allah zai masa hukunci ne na take Allah zai yanke hukunci ya aiko da azaba ta tafiyar da waɗannan ainihin wato azzaluma idan Allah ya yanke hukunci me zai faru min wara'ihi jahannam abinda zai kasance gaba gare shi Allah ya halakar da su shine wutar jahannama abin da zai biyo baya idan Allah manzannin suka yi addu'a Allah ya aiko da azaba ya halakar da waɗannan mutane ina za su je wara nan yana nufi amam gaba gare su abin da za su riska a gaba gare su shine wutar jahannama tunda sun ki imani ma'ana har ma suna kokarin su halakar da manzannin to Allah zai aiko da azabar da za ta tafiyar da su in ko aka saukar da azaba to min wara'in jahannam wato abin da yake gaba gare su shine wutar jahannama tana jiran shine makomarsu makomarsu mana tun daga barzahu kenan har kuma a tashi alkiyama tunda Allah ya halakar da su za su rayu a cikin barzahu wato wanda yake tsakanin duniya da lahira kuma suna cikin azabar Allah suna cikin wuta annaru yuqraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ma'ana an halakar da su yanzu haka suna cikin hukuma da azabar Allah na wuta ku kafin ma a tashi alkiyama to saboda haka min wara'ihim jahannam gaba gare su in an halakar da su shine wa cikin wutar jahannama wa yusqa min ma'in sadid wutar da take da azabar da in wato kishi yayi kishi suna kidan wuta in wuta suka nemi ruwa to za a tayar da su ne min ma'in daga wani ruwa sadidin na ainihin mugunya wadda take kwarenya daga azabar da ake wa 'yan wuta jikinsu yana wato narkewa yana yin wato kamar eh, mugunya to shi ne za a shayar da su shi ne azabar daga cikin azabar da za a yi musu ake bayani in an jefa su a gidan wuta to wai suka kanin ma'in sadidin za a shayar da su ne daga wani ruwa na mugunyar yan wuta ya tajarra'uhu saboda matuƙar kishi duk abin da suka samu za su kai baki. saboda ai kishin ya wuce yadda ake tsammani ina ta kokarin yadda da ma'ana ko wannan ruwa da jirgin suna ƙoƙarin kwankwada wala ya kan ya ce ko amma ba zai wuce makoshi ba ko da aiki ba ba bane irin wanda ake sha ya kashe kishi a'a ruwa ne na azabar Allah wato ruwa ne wanda yake na azaba wanda in san sha sai ya narkar da dukkan kayan cikin su saboda azaba kona ya tajarra'uhu wala ya yakadu yusibuhu yana kokarin kwankwada amma ba zai yi ya wuce kayan yakadu an shi yusighahu wa yastalihu ma'ana ba zai iya kwankwada ya haɗiye ba ba zai iya kwankwada ya haɗiye ba yadda Allah ya wasu kuma hadiman fa kaffa am'a'ahum a wata ayar yace in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwuzu yace bi'sa sharab wa ta'at wato ruwan da za su nemi cewa a shayar da sunan in ma suka aka ba su suna kaiwa kafin ya kai ga bakin su ma ya kwaran yadda naman fuskokin su yughasu in kalmuhl kamar wato narkakkiyar dalma yashwi wuju yana kona saboda ƙunarsa ta wuce yadda za su iya kaiwa baki suna raba wa fuskar su ma duk naman fuskar ta ya zagwanye ya zube saboda azaba tir da wannan abin sha in ji Allah tabaraka wa ta'ala to Allah yana bada labarin irin azabar da za a yi ga waɗannan mutane duk wannan ayar gargaɗi ne gare su cewa in an jefa su a gidan wuta ga kuma irin abin da zai sami su na azaba cewa za a jarrabe su da kishi mai tsanani kuma in sun nemi abin sha abin da za a ba su ne wato wannan ma zai din ruwa na mugunya ta yan wuta suna kokarin jidda kasancewar wannan kadu ba dai ai ba ruwa ba ne. amma za su yi kokari saboda kishi lalle su kai bakin kuma ba zai je zuwa ga bakin ba dan ba za su yi kwankwada ba ya uhu wala ya yakadu yusibuhu yana kokarin kwankwada amma ba zai wuce makoshinsa ba wa yatihi al-mawt min kulli makan kuma mutuwa za ta zo masa ta kowane wato bangare ta kowace fuska ta dama da hagu gaba da baya sama da kasa ta ko ina mutuwa tana zuwa masa saboda azabar da ake wa ƴan wuta wa ma huwa bi mayyitin amma ba zai mutu ba kowane kowace azaba ta kai ga mutum ya mutu in an dandana masa ita tunda azabar ba ɗaya ce. nau'i nau'i ne na azaba kowane daga cikin azabar da za a dandana wa ƴan wuta kowace daga azabar ta kai ga inda a duniya ne aka yi mutum wannan ya mutu inda akwai mutuwa kenan amma a lahira ita ma mutuwar an riga an yanka ta babu ita saboda haka wa yatihi al-maut min kulli makan asbabul maut sababban mutuwar za su zo ta ko ina tunda azabar kowace ta kai ga ta kashe shi wannan wanda ake wa azabar amma wa ma huwa bi mayyitin ba zai mutu ba dan Allah ta'ala ya dauke kuma hukuncin mutuwa babu ita za a ce ya ahli jannati khuludun bila maut haka za ta yi ahlan na da bila Filamau. yan aljanna in sun shiga a ce to daga cikin abin da yake mafi daɗi a jiran aljanna mafi daɗi wanda fi komai daɗi shine wannan labarin a ce in kun shiga ba mutuwa ba fara to ai daga nan ka san cewa hankalinka ya kwanta sabanin yanzu a duniya duk abin da zaka samu na jin daɗi kana cikin jin daɗi kana in kai haka ka tuno mutuwa sai kuma ina sai ga duk abin ya ɓaci ina yanzu gobe fa za a tafi abu wannan to haka Allah ya hukunta to wannan kaga a duniya duk daɗin da zaka samu suna ne kawai daɗi amma ina daɗi in ka tuna gobe kana can cikin ƙasa an binne ka to kuma ina daɗi me amfanin daɗin ai ba wani daɗi bane shi wannan tunanin kadai ya cire daɗin abin da yake ana ganin akwai daɗi yasa masu masoya duniya ba sa son su ji an ambaci mai mutuwa ba sa son sunanta wanda sun tuna ta sai ta zamo musu kamar wato wani wani wani maki ne da za a soka a zuciyar mutum duk wanda yake cikin san duniya da ta'allaka da ita ba abin da yake kerin mutuwa saboda ya san duk abin da za a yi karshen ta dai za a waye gari babu shi kuma wannan shine karshen koma menene to saboda haka yan aljanna mafi girman ni'imar da za su za su kasance ko abin da za su ji daɗi in sun ji shine a gaya musu cewa in sun ji aljanna ba mutuwa kulud kuma za a dawwama ba ranar fita ai kenan wannan kadai ya ake kwanciyar hankali wannan kwanciyar hankalin ya ake ka duk wata ni'ima ko ba komai ma aka ce ba mutuwa kuma ga kwanciyar hankali to ai kenan ka ka samu abin da kake so to amma ƴan wuta ba mafi girman musibar da wata fi komai azaba da rashin jin daɗi ba wai a ce ku shiga wuta ko ga wuta ko a'a a ce ba mutuwa a gidan wuta kuma za a dawo ai ba abin da ya wannan musiba a ce mutum yana wannan gidan din din din ba fita har arsin azal bisani ba fita in kaga ba abin da yake wannan musiba to saboda haka haka za a ce da 'yan wuta ma'ana in Allah yake bada labarin azabar da za a mutu wa yatihi mautu min kulli makan duk wani dalili da zai sa a mutu akwai shi a gidan wuta amma wa ma huwa min mayyit dan wuta ba zai mutu ba dan Allah yake la yamutu biha wa la yahya ba zai mutu ba dan ba mutuwa ita kuma rayuwa ai babu rayuwa a wannan musibar da ake ciki ta azabar wutar jahannama ibn abbas Allah ya kara masa da yake cewa wa yatihi al-mautu min kulli makan qala anwa'ul azab alladhi yu'adhibuhu Allah biha yawm al-qiyamah fi nar jahannam ana nufin nau'i nau'i na azaba domin a ranar lahira ba azaba ɗaya za a yi ga ɗan wuta ba ba azaba ɗaya bane a'a nau'i nau'i ne na azaba kowane walaysa minha nau'un babu wani nau'i na azaba illa al-maut yatihi minhu law kana yamut da mutuwa ce ta zakke wa dan wuta da akwai mutuwar kowane jinsi na azaba da za a yi wa ɗan wuta sai ya mutu to amma walakin la mutu babu mutuwa Allah ya ainihin ita kanta mutuwar an tafiyar da ita la yuqda alaihim fayamutu ba za a yi musu hukuncin mutuwa ba dan babu ita wala yukhaffafu anhum min azabiha sai ce kazalika najzi kullu kafur haka za a dana dukkan mai kafirci mai yawan kafirci wanda yake imani yake aikata abin da yake na kwarai to ga irin abin da zai same shi a jefa shi a gidan wuta Allah ya tsare mu wutar da la yuqda alaihim fa yamutu babu hukuncin mutuwa a cikinta. ta don babu mutuwar asalan ita ma kanta an yanka ta sannan kuma wala yukhaffafu anhum min azabiha suna neman ma a dan ba su ko da kiftawar ido ne na hutu daga azabar babu wannan ko kiftawar ido azaba ce babu daga kafa ba kiftawa ta hutu a gidan wuta Allah ka tsare mu Allah ya ce na najzi kulla kafurin kamar haka muke sakayya ga dukkan mai yawan kafirci wanda ya ki imani ya kidin Allah ta wannan ne ko masa Allah ya tsare mu wa min wara'ihi azabun ghalib sannan Allah ya ce gaba gare shi kuma akwai azaba mai girma yani azabun shadid yana da azaba wacce take mai tsananin wato girma da kuma ukuba wacce take ta wuta jahannama wadda na ka sanya shi a ciki to lalle zai ɗanɗana azaba mafi tsanani da kuma girma kamar yadda Allah ke wasu abu shimali ma abu shimal sai ke fi samomin wa hamim wa zillin min yahmum la barin wala kai azaba ce wato ba kakkautawa ba kakkautawa sannan kuma babu wato hutu a cikin shi ne labarin wa lafai ba wani hutun da zai samu dan wuta ko kuma ya samu karamci a gidan wuta a azaba ce ta dindindin Allah ya tsare mu bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci irin azabar da za a yi ga 'yan wuta ya wato yi nuni zuwa ga wani sashe na wannan azaba sai kuma ya ambaci irin aikin da za su je da shi lahira cewa ba zai karba ba inda ba su imani a duniya sun yi aiki na garba mana akwai waɗanda za su cewa a duniya ba su yi imani da Allah ba amma suna wasu ayyuka irin ayyukan da suke tsammanin a gobe kiyama din ko zai musu amfani ko zai musu amfani shine Allah yake ba da labarin cewa a wannan ranar in dai ba su yi imani a duniya sun ba hanyar manzanni ba sun yi abin da Allah ya ce a yi na aiki na ba? sun nisanci sabo ba to duk abin da suka yi ma ba zai amfanar da su a lahirar ba ko da sun yi wani abin kirki domin kafirai wani lokaci sukan yi dan wani abu wanda yake abu ne wanda yake na kirki tsammanin su wannan zai sa su samu ragin hukuba a wutar jihannan Allah ya ce a'a ba za a rage musu wannan azabar ba ko da a duniya sun yi wani abin da yake suna ganin abu ne na alheri Allah ba zai karba ba atalas bare ma ya zama sababi na rage musu azaba ko kuma sassauta musu Shi ne faɗin Allah ta'ala masalul ladina masalul ladina kafaru bi rabbihim لا يقدرون مما ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله تعالى ce masalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafirce wa Allah suka aikata shirka da sabo a'maluhum karamadin su mushrikai a ranar alkiyama aikin da suka je da shi kiyama din Allah zai mai da shi karamadin kamar toka ishtaddat bihi riyah wacce iska ta kada ta ma'ana ta tunkuɗe ta fi yaumin asirin a ranar da ake iska mai wato abin nan mai guguwa a ce ga iska nan mai tsanani mai guguwa ta bi ta kan wata toka kaga za ta kaɗe wannan tokar ta watsi ta to kamar haka ne aikin kafirai Allah ta'ala ba zai saka musu ba ko da sun yi wani abu abin da ake ganin na kirki ne ko suke ganin na kirki domin kafirai wani lokaci suke amma suna yin wani gina wato alheri suna ciyarwa da suna suna warkar da mara lafiya misali su bashi magani da irin waɗannan ayyuka saukar baki kyautata wanda yake cikin kunci da irin waɗannan ayyuka to waɗannan ayyukan Allah yana ba da labari cewa in sun je kiyama da waɗannan fa Allah ba zai karba ba in dai ba su yi imani ba sun bauta wa Allah shi kadai in dai ba su imani ba su aikin su da wani abu. ba zai musu amfani ba a da mu da bale ya zama dalilin da ta samu da. a'a dama asali aikin Allah ya musu shi bai karɓa ba sai ya buga misali cewa wannan aikin karama ne daidai yake da wata wato tuka yace ishtattat bihi riyah ai zarat wato ta kade iska ta kade wannan tokar fi yawmin asifin ai a ranar da ake da guguwa da iska mai tsanani za a waye gari wannan aikin ya zaune babu shi la yaqdiruna mimma kasabu ala shi saboda haka ba za su iya samun wani amfani ba na abin da suka tsorurta suka aikata a duniya Allah ba zai karɓa ba bare ma har ya musu amfani a gobe alkiyama ai la yaqdiruna yawm alqiyamati ala lintifa'i bi shay'in mimma fa'aluhu fi dunya min af'al alkhair a ranar alkiyama ba za su iya amfana da wani abu na abin da suka yi a duniya na alheri ba tun da dai ba su imani da Allah ba domin imani shi ne ginshiki na karba ayyuka Shi a asas da in babu shi to aiki ma ba zai Allah ba zai karɓe shi sai mutum ya yi imani da Allah ya yarda Allah shi ne kaɗai wanda yake a rabbu mahalicci. wanda yake rike da al'amuran bayi yake gudanarwa mai rayawa mai kashewa mai azurtawa mai talautawa ya yarda da cewa kuma Allah shine al-ilahul abin bauta na gaskiya ya bauta wa Allah shi kadai bai jingina masa kishiyoyi ba bai yi shirka ba to in yayi wannan to shine in yaje da aiki Allah zai yi masa sakayya shi yasa ayoyin Qur'ani ko ina zaka ji ana innal ladina amanu sai a ce wa amilus suka yi imani suka yi aiki nagari to Allah ta'ala sai ya karba kuma ya musu takayya kanat lahum jannatul firdaus nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahman wudda innal ladina amanu ko illa alladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun Kabe kenan ladan ana bayarwa ne ga wanda ya imani sannan yayi aiki na gari amma aiki na kwarai in ba imani Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba dukkan aikin ko Allah baya so sai an yi imani kafin Allah ya yi sakayya akai la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ma'ana ba za su samu amfani na abin da suka yi a duniya ba ko da sun yi wani aiki na gari kuwa Allah ba zai karba ba domin Allah ya ture wannan aikin wa qadimna ila ma min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya maida aikin kamar wato kura ce da iska ta kade bai da wani amfani Allah ta'ala yake zalika misalin wannan da ake buga na aikin waɗancan kafirai da suka yi wanda Allah ya ce ba zai karba ba kuma ba zai amfane su ba a ranar alkiyama ko dhalalul ba'id shine bata wanda yake manesanci ma'abocin wannan yana kan bata wanda yake manesanci ma'ana mutum yake imani kuma yayi ta yin abubuwa na alheri yana tunanin alherin zai masa amfani to wannan bata ne wanda yake manesanci bata ne wanda yake manesanci an tariqil haqqi wa sawabi min marahil wanda yake da wannan tunanin to ya bar hanya ta daidai ya mayi nesa da hanyar daidai yanzu akwai mutanen da suke za ka ga suna ta kokari suna abubuwan alheri suna gwagwarmaya suna kaza suna kaza amma ba su da imani ba su yarda da Allah shi kadai ba suna yin shirka to duk wannan aikin da suke na taimakon mutane da wannan wane ne duk ba zai musu amfani ba duk ba zai musu amfani ba kuma tunanin da suke da shi na cewa aikin kirki suke suna fata su samu sakayya a gobe kiyama to tunani ne wanda yake yayi nisa da daidai shine zalika huwa dhalalul ba'id wannan tunanin na cewa ba a yi imani ba kuma ana aiki na kwarai ana tsammanin zai amfani to wannan tunani ne wanda yake manisanci bata ce manisanciyar bata ya zo a cikin hadisin Umar na Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wani ibnu jada'an wanda yake a lokacin jahiliya mutum ne wato mai yawan alheri mai yawan tarbar baki yana sauke baki yana yin alheri yana taimakawa sai na Aisha take tambayar maza Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah inna ibn jud'an kana fil jahiliyyati yasilu wa yut'imu al masakin ibn jud'an kafin musulunci mutumin kirki yana sada zumunci yana taimakon talakawa yana kaza yana kaza hal zalika nafi'u yanzu an je lahira zai masa amfani sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam la yanfa'uhu ba zai yi masa amfani ba li'annahu lam yakul yawman bai taba cewa ba kafin ya mutu rabbi ighfir li khati'ati yawm al-din ya Allah ka yafe mun kuskure na a ranar alkiyama bai taɓa faɗin haka ba bai ma yadda wata kila akwai kiyamar ba kawai shi yana yi ne dan me dan a yabe shi dan yana ya yadda a fitra a ɗabi'ar mutum ai waɗannan ayyuka ne na alheri ko da addini bai ce ka sada zumunci ba aiko ya dace ka sada zumunci domin ma'anar zumunci shine wanda suka haife ka iyayenka aiko sun ma alheri suka haife ka suka kula da kai har ka zama mutum kaga lalle sun maka abin da yake ya cancanci kai musu ne ka kyautata musu da kuma ƴan uwansu sannan wanda aka haife ku tare ƴan uwanka na jini lalle sun cancanci ka wato ba su kulawa saboda me su ne naka ai tunda tsazan ku ɗaya ne a ɗabi'a ma fara ya kamata a ce akwai kulawa da zumunci abu ne wanda hankali mai lafiya ya yarda cewa daidai ne taimakawa talakawa taimakon wanda yake yana cikin halin kunci abu ne wanda a ɗabi'a ta ɗan adam ka san abu ne mai kyau ka fitar da mutum daga cikin kunci zuwa ga hali na farin ciki da kuma hali na wato zaman lafiya wannan duk abu ne wanda fitara ta yarda da shi to yana yin haka ne kawai a bisa cewa abu ne mai kyau amma ba dan yayi yana neman sakayya a wajen Allah ba shi yasa in za ka yi aiki na gari to za ka yi kana halarto cewa kayi ne dan Allah ya maka sakayya ka ka nemi rabo a wajen Allah cikin abin da yake na na abin nan shi yasa da ya ambace manzanni da abin da suke aikatawa sai ya ce na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina da ya ambaci irin ayyukan da suke na alheri sai kuma suna roƙon mu suna kwaɗayin abin da yake wajen mu suna tsoron azabar saboda haka zaka bauta Allah kana ne fatan sakayya a wajen Allah dan shi alƙawari wanda ya alheri zai saka masa sai ka yi shine raja'i ka yi fatan ka samu sakayyar aikin ka na alheri ka roƙi Allah ya karɓar maka aikin yi ma sakayya sannan kuma kana roƙon cewa Allah ya tsare ka daga mai faɗawa cikin abin da zai zamo sanadi da kuma dalilin faɗawa cikin azabar Allah to saboda haka shi yana yi ne ba don wannan ba a'a yana yi kawai don al'ada cewa abu ne mai kyau ko kuma yana ganin yana son yabo saboda haka manzo Allah ya ce ba zai amfani shi ba dan bai nemi ba bai nemi abin da sakayya ba a wajen Allah saboda haka an tashi alkiyama bai da wannan duk abin da yayi na kirkin nan bai da rabo a wajen Allah saboda bai imani ba bai imani ba imani shine sharadi na karba ayyuka sai mutum ya inganta imani sannan kuma in yi aiki na gari sai Allah ya karba aya ta gaba ta 20 Allah ta'ala yana bayani alam tara anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqqi za mu tsaya akan wannan aya ta sha tara da kuma ta ashirin insha Allah ta'ala gobe sai mu dora inda muka kwana abinda makaranta daidai Allah ta'ala ya ba mu fahimta da kuma tawfiki na aiki da shi kuma kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya karɓa mana ayyuka Allah ta'ala ya ba mu dacewa wannan wata mai albarka na Ramadan a wajen yin aiki na alheri da kuma nisantar abinda Allah baya so kuma abinda muka yi na alheri Allah ya karɓa mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya amsa ya biya mana dukkan abin da muke tsoro Allah ya tsare mu kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya aminta da mu duk wata fitina Allah ya yi mana Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba mu shugabanni na gari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin